الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك يوم السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan yammaci na asabar sha 18 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 27 ga watan 7 shekara ta 2013 miladiya darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta shida cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta bakwai faɗin allah maɗaukakin sarki wa ni'matallahi alaikum وميثاقه الذي وافقكم به نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور الله مدوكين سركي يتي واذكروا نعمة الله عليكم يا كوما سيماني كتنا نئمو من الله أغريكو وميثاقه الذي واثقكم به da alkawarran da ya rika a tattare da ku ubangiji madaukakin sarki ya rike alkawarra tare da bayansa masu imani alƙawuran shi ne na su bautata masa shi kaɗai kada su haɗa shi da kowa alƙawuran su ne na su yi imani da manzansa kuma su gazgata dukkanin saƙon da ya turo musu wannan shi ne alƙawarin da Allah ya da dukkan wani mai rai waɗansu malamai suka ce duk da wannan magana an fuskantar da ita zuwa ga muminai domin ayar cikon ayar da ta gaba ce da ta gabata ce faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salah fagsilu wujuhakum har izuwa karshe amma malamai suka ce duk da haka abin ya shafi kowa da kowa amma akan ce muminai su yi saboda an san su ne waɗanda in aka ce su yin suke yi amma in ba haka ba asalin alkawarin da Allah ya yayi da kowa mumini da wanda ba mumini ba da wanda ya yarda da addinin musulunci da ma wanda bai yarda da shi ba dukkan wani dan adam Allah ya yi alkawari da shi kan cewa in ya zo duniya ya bautata masa wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ya القول يا da كوا دكوا دكتشين ين أدم to amma Allah ya san cikin yan adam akwai waɗanda ko ya ce su yi ba za su yi ba kamar kafurai kamar munafukai shi yasa wani lokaci in yi magana ta bai ɗaya sai kuma ya zo ya keɓance mumina ya ce ku ku yi saboda ya san ku ne waɗanda in an ce ku yin za ku yi kamar yadda ce fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi wa'azi mu'mine yake amfana fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai gargadi da qur'ani ga wanda yake tsoron azabar Allah domin shine wanda in aka yi masa wa'azi wa'azin yake samun damar karbuwa kuma yake shiga cikin zuciyarsa da aka yace wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah gare ku ya ku mu'minai wa misa ka ka allazi wasaqakum bihi da alkawarinsa wanda ya rike ku da shi ko ya ɗora muku shi ko ya rike shi a tattare da ku iz qultum sami'na wa afana a lokacin da ya ba ku umarni kuma kuka ce mun ji kuma kuka ce mun bi wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne da abin da ke cikin zukatan bayi na'am يا أيها الذين آمنوا كونوا قوانين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kunu na lillah ku kasance masu matukar tsayuwa dan Allah lafazin qawwamina ala fa'ali fa'alina siga ce ta mubalaga akan ce qa'im akan ce qawwam ku kasance masu yawan tsayuwa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba lillahi dan Allah shuhada a bilkisti kuna masu shaidawa bilkisti da adalci ma'ana idan abu ya faru ya zama kai ka san yadda ya faru aka buƙaci shaida to ka je ka tsaya ka ba da shaida dan Allah kuma in haka ya faru sau ɗaya ka yi in ya sake faruwa sau biyu ka yi in ya sake faruwa sau uku ka yi kar ka gajiya wa aqimu shahadata lillahi wala ya wala tasamu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila kada ku kosa kada ku gajiya wajen rubuta shaida wajen bayar da shaida kuma kada a ce ku zo ku ba da shaida din kuke wala ya bashu hada'u idza ma du'u kada shaidu su a lokacin da aka kira su to sannan kuma in sun zo ba da shaida su kalli Allah kada su kalli wanda za su ba da shaida game da shi idan mawadaci ne su ba da shaidar da yake so dan ya ba su abin duniya idan talaka ne kuma su juya shaida saboda sun san ba za su samu komai ba kasi haka kamar yadda aya ta ambata a baya cikin suratul nisa in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu wa in talu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira da haka Allah yake nana ta umarni da mu kasance masu tsayawa da gaskiya wajen bayar da shaida wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada kiyayyar mutane ta dauke ku ala Allah ta'dilu bisa ga ku musu adalci i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shi adalci shine mafi kusa da tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna kabirun bima ta'malun lalle Allah mai ba da labari ne da abin da kuke aikatawa a ranar lahira zai tara ku ya gaya muku duk abin da kuka aikata idan kun aikata alkhairi ya ba ku lada in kun aikata sharri kuma ya muku sakamako gwargwadon abin da kuka aikata na'am وعد الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim daga annu'man ibn bashir annu'man ibn bashir Allah ya kara masa yadda ya ce nahalani abi nahlan babana ya yi min wata kyauta ni kadai cikin 'ya'yansa ya ware ni ya kware waɗansu gidaje ko waɗansu gonaki ko waɗansu rumfuna na kasuwa ya ce ya sa sunana ya bani su alhalin ina da yayye ina da 'yan uwa ba ni kadai ne ɗansa ba faqalat ummi amratu bintu rawaha sai mahaifiyata wacce ita ce amratu yan rawaha sai ta ce da shi la arda hatta tushhida alaihi rasulullah ba zan yarda ba da wannan kyauta da kai wa wannan ɗa duk da ɗana ne uwa kam takan so ai wa ɗanta kyauta amma je ka fara shaida wa annabi sallallahu idan ya yarda ya zama shaida akan haka to ni ba ni da matsala noman ya ce fa ja'ahu li yushhidahu ala sadaqati sai babana ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kafa shaida da shi kan abin da ya bani faƙala sai manzo Allah ya ce da shi a kulla waladika halta mislahu shin dukkan ‘ya'yanka ka ba su irin abin da ka bashi kala sai ya ce la a ba dukansu na bawa ba faƙala sai annabi ya ce ittaqullaha wa'dilu fi awladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ashe kenan yana daga cikin ma'anar shaida da adalci hatta abin da za ka raba wa 'ya'yanka ka raba musu daidai da daidai idan ka ware wasu daga ciki ka ba su wani abu wasu kuma baka ba su ba to nan ka yi zalunci idan ka ce ga waɗansu manyan 'ya'ya saboda za su yi aure ko su sun mallaki hankalinsu ka sai musu gidaje ka sai musu motoci su kuma ƙananan baka ba su ba to nan ma ka yi zalunci malamai suka ce ko manyan 'ya'yanka ne za ka ba su wani abu saboda bukatar haka ta taso sai dai ka ba su da sunan aro ƙananan su ma in bukatar hakan ta taso sai a basu amma in ba haka ba matsalar da za ta faru shine ka ware manyan 'ya'yanka ka ba su gidaje ka sai musu motoci kai musu aure ƙananan su kuma ba su riga sun taso ba kan su taso kuma kila kuɗin sun tafi yanzu kuma ba ka da kuɗin da su ma ƙananan za ka iya sai musu ko kuma kan kananan su taso kuma ka mutu sai ka bar gaba da ƙiyayya a cikin 'ya'yanka manyan suna da kuɗi kai ka azurta su ƙananan kuma ka basu su talakawa dan haka baya halatta hatta ga iyaye su rinka ware wasu daga cikin 'ya'ya su ne musu kyauta suna kyale wasu malamai suka ce in ma da za a yi haka annabi ya ce to da 'ya'ya mata za a yi wa amma ko 'ya'ya matan bai halatta a yi musu ba ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin 'ya'yayanku ko ɗanka yana saba maka ko yana zaginka ko baka jin daɗinsa baka da damar ka fifita wani a kansa wajen raba arzikinka wajen raba dukiyarka ko ka ce wani ba zai ci gado na ba ku shaida ko na mutu bayi da gado wannan jahilci ne ba inda musulunci ya ce wai wani shi yake da ikon ya raba gadonsa gado raban Allah ne ko kuna uwa ka uba ka da ɗanka dole sai ya ci gadon ka inda ka riga shi mutuwa kuma ka bar abin da za a gada haka nan ko da a ce kai ɗin ba ka son sa in kuma ya mutu dole kana daga cikin waɗanda za su gaje shi sai dai in kai ka ce ba ka so da haka gado rabon Allah ne gado ba wai biyayya ce ta sa ake ba wa 'ya'ya shi ba rashin biyayya kuma a hana su idan ka ware wani daga cikin 'ya'yanka ka ce shi ba zai ci gadon ka ba to ka zalunce shi kuma ka haɗa gaba mai ƙarfi tsakaninsa da sauran 'yan uwansa domin duk ɗan da aka fi so ko aka fi fifitawa to baƙin jini ake ja masa a wajen 'yan uwansa su 'yan uwan sai su ga mu menene laifinmu da ba za a yi mana abin da aka yi masa ba mu ma ba 'ya'ya bane kamar sa malamai suka ce sai dai idan wata larura ce ta taso kila wani daga cikin 'ya'yanka ba shi da lafiya likita ya ce kada ya rinka cin abincin da kowa ke ci shi a ware shi a rinka ba shi abu kaza da abu kaza to wannan larura ce ko kuma makaranta ce wannan yana makaranta wancan ma yana makaranta makarantar da wancan yake sai bukatu suka taso za a yi kaza za a yi kaza shi kuma wancan a makarantarsu ba a ce haka ba babu laifi ko kuma 'ya'yanka ne mata wasu sun taso za su yi aure waɗannan a yi musu kayan ɗaki waɗannan ma in sun taso sai a yi musu wannan babu laifi amma ka ware wani abu na daban saɓanin bukata ta yau da kullum ka fifita wasu ‘ya'yanka da su ka ba su kyauta wasu kuma ka kyale su to wannan ma yana daga cikin zalunci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da nu'manu dan bashir inni la ashhadu ala jawr ni ba zan yi shaida akan zalunci ba domin abin da kai zalunci ne domin abin da kai ba adalci bane ubangiji kuma ya wajabta muku yin adalci ubangiji ya ce wa'adallahu allazina amanu lalle Allah ya yi wa masu imani alkawari wa amilu salihat da masu aiki na gari lahum maghfiratun wa ajrun azim gafara ta tabbata gare su da lada mai girma shine aljanna wallazina kafaru waɗanda kuma suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu ulaika ashabul jahim waɗannan kuma su ne 'yan wutar jahimu Allah ya tsare mu na'am يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كتنا دي نعمر الله أغريكو نعمر الله إتتي مسلنشي دومن باوة نعمة دا الله يوباي سمد نعمر الديني داك يتي اذكروا نعمة الله عليكم lallai ku tuna ni'imar Allah a gare ku idh hamma qaum a lokacin da waɗansu mutane suka yi nufin an yabsutu ilaikum aydiyahum su shimfiɗa hannuwansu zuwa gare ku ma'ana su kawo muku hari su cutar da ku su yaƙe ku su kace kace da ku amma fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya kame hannuwansu daga gare ku ya zama ba su samu damar cutar da ku ba ya zama bukatar su bata biya ba tattare da ku ya zama nufin su Allah ya mayan musu da mummunan tanadin su da sharrin su akan su to waɗannan mutane wasu malamai suka ce shine wani bawan Allah da ake kira da Gauras ibn al-Haris kamar yadda al-Imam Abdurrazzaq ya rawaito daga Jabir dan Abdullahi yace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama nazala manzilan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya sauka a wani masauki yana cikin tafiya shi da sahabbansa sai gajiya ta kama su sai suka tsaya dan su huta sai kowa ya tafi gindin wata bishiya ya zauna don ya huta shi ma annabi ya je gindin wata bishiya ya zauna don ya huta da zai zauna sai ya zare takobinsa daga jikinsa sai ya rata ya shi a jikin bishiyar ya cire tufafinsa ya shimfiɗa ya kwanta yana hutawa wa tafarraqan nasu fil idahi yastazilluna tahtaha sauran mutane su ma kowa ya watsu cikin daji kowa ya je ya nemi wata yar bishiya mai inuwa don ya sha inuwa a karkashin wa allaka an-nabiyyu bi shajara mazalla ya cire takobin sa ya rataye jikin bishiya fa jaa arabiyun sai wani mutumin kauye ya zo wanda ake kira da suna Gauras ibn al-Harith to shi kuma lokacin bai musulunta ba da shi da mutanen garin su da haka da ya zo sai ya tarar daga annabi nan a arha a kwance a gindin bishiya kuma ga takobi a kansa kuma daman su so suke yi su samu damar da za su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga kamar wata dama ce mai sauki a ɓagas cikin ruwan sanyi ga annabin a kwance ya tuɓe ga kuma takobi a rataye da shi a kansa da haka wannan bawan Allah sai ya nufi inda takobin annabi sallallahu alaihi wasallama yake sai ya ɗauka ya zare takobin yana zarewa ya tsaya akan annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya farka da haka sai shi wannan mutumin yake ce da annabi manyan na uka minni yau waye isa ya hana ni in kashe ka cikin kwanciyar hankali sai annabi ya ce Allahu Allah ne zai iya hana ka ka kashe ni dan kana ganin ka ɗau takobi ka ganna a fili a arha kuma wannan sai ya nuna cewa zaka iya kashe ni hannunka ai ba naka bane ba aro aka baka a jikinka yake amma mai sarrafa shi shine Allah in ya ce hannun kar ya motsa ba zai motsa ba ba abin da zaka iya da haka manzo Allah ya ce Allah ne mai ikon ya hana ni ko ya hana ka ka cutar da ni ya sake tambayar annabi manyan yamna uka minni Muhammadu yau wa zai hana ka in maka abin da nake so wa zai hana ni ummaka abin da nake so manzo Allah ya sake cewa Allah Allah ne ya sake tambaya a na uku annabi ya ce Allah nan take ko sai hannunsa ya rawa sai takobin ya subuce daga hannunsa sai annabi ya sa hannu ya dauki takobin a ruwan sanyi shi kuma sai yayo kansa sai ce to kai kuma manyan na uka minni kai kuma wa zai hana ka yau ummaka abin da nake so shi kuma sai ya tsaya kama kama tunda ba musulmi bane ba sai ce kai dai ya muhammadu ka yi halin girma ba haka aka san manya ba sai ce to shikenan an yi halin girman an kyale ka take sai ya furta kalmar shahada to kaga lokacin sahabbai ba sa nan ba kowa inda a ce Allah ya ga dama wannan mutumin zai kashe annabi cikin ruwan sanyi amma Allah bai kaddara masa cewa dan adam zai iya kashe shi ba kuma ku kalli irin tauhidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jarumtakarsa da dakiyarsa dan kana jin kana da wata fawa ta duniya ko wata dama Allah ya ara maka baya sa annabawa su ji cewa za su tsorace ka ko za su yi shayin ka ba sa jin cewa kai ka isa Allah kaɗai shi ya isa dan ya ara maka mulki dan kana ji da isa dan kana da kuɗi dan kana da kaza sai ka ji cewa kamar kumfa ya kuna aka baka baka isa ba Allah shine mai iko to da haka manzo Allah bai fargaba ba bai tsorata ba ba wani abu cikin ruwan sanyi ya ce Allah ne zai tsare ni domin ka'idar haka take kullun yusibana illa ma Allah lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun kuma take sai ga taimakon Allah take sai ga tsarin Allah to da haka wannan bawan Allah a sakamakon haka ya furta kalmar shahada to sai Allah yake tunawa annabi da sauran muminai ma gaba daya ya ku waɗanda suka yi imani ku tuna ni'imar Allah da ya muku a lokacin da waɗansu suka zo so su yi muku ta'addanci kuma sun samu dama amma Allah ya hana su fa kaffa aydiyahum ankum ya rike hannunsu suka kasa su cutar da ku ga niyyar cutarwar ga damar cutarwar ga makamin amma kuma duk da haka ba su iya komai ba domin idan Allah madaukakin sarki ya kaddara abu to sai abin ya faru in bai kaddara shi ba duk ikon da mutum ya samu ba zai iya yin komai ba in duk duniya za ta taru don ta cutar da kai in Allah bai ba ta dama ba ba za ta iya ba in duk duniya za ta taru tana son ka don ta tsinana maka wani abu in Allah bai kaddara ba ba abin da za su iya tsinana maka to wannan shine abin da ya zama wajibi dukkan mumini ya rike a zuciyarsa idan Allah ya kaddara abu kaza zai same ni ba makawa in duk duniya gata na ne bata isa ta hana ba idan Allah bai kaddara abu zai same ni ba in duk duniya makiyana ne ba su isa su cutar da ni ba annabi ibrahim shi kadai duniya ta yi adawa da shi lokacin da annabi ibrahim ya bayyana yake da da'awar tauhidi duk duniya ba musulmi daga shi sai lodo sai matarsa kuma duk duniya sarakunan duniya da masu mulkin duniya suka haɗa kai su cutar da ibrahim amma ba su iya masa komai ba ubangiji ya ce wa aradu bihi kaidan humul akhsarina duk sun yi nufin makirci gare shi amma muka sa su suka yi hasara shi ya nasara ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين muka tseratar da shi da ludu zuwa ga kasar da muka yi mata albarka don mutanen kwarai su zauna su yi bauta a cikinta ita ce kasar sham suka kunna wuta suka shirya makircin a jefa shi wutar da suka kunna su kansu ba sa iya zuwa kusa da ita amma suka tsaya can daga nesa suka jeho shi cikinta kafin ya fada cikin wutar sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ita kuma wuta a ɗabi'ar ta an san tana kuna to amma ba ita take kuna ba Allah ne yake bata tasirin kuna in ya cire ba za ta iya ba ubangiji ya ce mu kuma sai muka ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ke wuta zama sanyi sanyin ma mai aminci wanda ba zai sa mura ba ba zai sa masassara ba ba ba sai ya bukaci bargon rufa kori ga sanyi ba sanyi madaidaici ala ibrahim ga ibrahim da haka da annabi ibrahim ya zauna iya zaman da ya a cikin wuta su sun ɗauka yanzu ina wanda wutar an ce tsuntsu baya giftawa ta samanta a sama saboda cin da take yi tsuntsu in ya gifta faɗowa zai yi amma shi ko ibrahim lafiya lau aka buɗe aka tona a gagawar a gama kasusuwan kai a gama tokar amma sai aka ga ibrahim salin alim ya ce ni ban taɓa zama ba tunda da uwata ta haife ni waje mai daɗi sama da wannan wutar ba sai mu ga ƙarshen makirci ba وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأكثرين to da ka idan Allah ya nufin cuta da kai babu abin da zai hana in kwa bai yi nufi ba ba dan adam da ya isa ya cutar da kai ka kwana da shirin wannan ka tashi da shirin wannan sai ka rayu zuciyarka sake ba ka fargaba komai ba ka tsoron komai ba tsoron kowa yo me abin tsoro dan adam ne dan uwanka zai tsorata ka ka ji tsoron abin da bai kamata a ji tsoron sa ba Allah kaɗai ya kamata a ji tsoro shi ne abin tsoro domin shi ne mai iko shi ne in ya so abu zai faru in bai so ba kuma ba zai faru ba amma duk wani ɗan adam da ka sani dabaru ne kawai da eh, eh, ta da kura bai isa bai ce kaza zai faru shi a kansa bai da ikon kansa balantana ya iko da wani shi kansa juya shi ake yi remote control ne Allah yake jujjuya abin da ya ga dama amma wani zai zo ya ta cika baki kila saboda yana da mulki ko yana da wani dan ofis zami kaza sai mun ga bayansa sai kaza aikin banza kawai kake yi tsorata matsoraci kake yi amma mai imani baya tsoron kowa fala takhafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin fala takshawhum wa khshawni wa li utimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun ka ubangiji kadai shine abin tsoro a wani kaulin malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta faru ne ko ta sauka ne sakamakon wani abu da ya faru da yahudawan banin nadir yahudawan banin nadir sun kasance suna ta ƙoƙarin su ga sun kashe annabi sallallahu alaihi wasallama a garin madina da ka wata rana sai kawai katsan annabi ya je unguwarsu wani abu ya faru wasu malamai suka ce wani ne ba shi da lafiya annabi ya je wasu malaman suka ce a'a munafukan madina aka haɗa baki da su cewa su zo su gina masallaci a unguwar yahudawan banin nadir sai su gayyato annabi buɗe wannan masallacin idan ya zo inda za a bashi wajen zama shine gindin wani gida kofar wani gida to sai yahudawa su kuma sai su hau ta saman gidan sai su jeho shi da bulo sai su kwankwatse masa kai to maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk bai san wannan ba da haka da waɗannan munafukai suka gayyace shi sai ya je yana zuwa bayan ya zauna duk sahabbai an samu wajen zama shi wanda aka bawa aikin ya juya ya hau ta saman gidan ya je bulan ya hau sai mala'ika jibril ya zo ana zaune kawai sai aka ga annabi ya tashi kuma ya tashi ya kiwo kowa magana ya kama hanyar tafiya duk sahabbai suka taso suka biyo shi yahudawan suka yi suka yi su shawo kan annabi ya ki manafikai suka yi suka yi su shawo ya kiwo kowa magana ya kama hanya sai gida manzala yana zuwa gida ya ce a je aiwa waɗannan yahudawan kofar rago a kewaye garin su domin sun ci amana sun karya alkawarin da muka yi da su mun yi alkawarin ba za mu yaƙe su ba ba za su yaƙe mu ba za mu yi zaman lafiya amma suka shirya wannan makircin malaika jibril ya zo ya gaya masa to kana zaune ka ji fa abin da aka shirya maka da haka Allah ya ce ka bar wajen nan yanzu da haka ba za Allah ya tashi ya bar wajen to shine sai aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idha hamma qauman an yabsutu ilaikum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun Muhammad ibn Ishaq sahibu sira ya rawaito daga Mujahid da Ikrima da ma sama da mutum ɗaya cikin tabi'ai suka ce an nazal fi sha'ni bani nadir hina aradu an yalqu ala ra'si rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ruha wannan aya ta sauka ne dangane da yahudawan banin nadir a lokacin da suka yi nufin su je ho dutsen nika kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je garinsu. a wani kaulin waɗansu malamai suka ce idan hamma kaumin an yabsutu ilaykum aydiyahum fa kaffa an kuma ana magana ne da kafiran makka kafiran makka ba irin makircin da basu shirya ba na su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana garin makka shine Allah ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wata rana suka shiga ɗakin tattaunawarsu su conference hall ɗinsu su suke tattaunawa ya zami da wannan yaron ne ya zami da muhammad ya addabe mu to sai waɗansu daga cikinsu suka kawo shawarar cewa a fitar da shi daga garin maka a huta matsalan mu ba dai yana garin maka ba ya hana mu sakat yana ta wayarwa da mutane kai yana nuna addinin gaskiya a daina addinin gargajiya zai zubar mana da mutunci to ku kore shi daga maka in ya fita daga maka kun huta sai waɗansu suka ce a'a in ya fita maka zai je ya sake ƙarfi kuma ya dawo da aka sai waɗansu suka ba da shawarar cewa to a yi masa ɗaurin talala a hana wani ya je wajensa shi ma ya daina ganin kowa kada a siya a wajensa kada a siyar masa kada a aura a wajensa kada a auren masa a daina magana da shi a ɗaure shi shine a yi masa ɗaurin talala waɗansu kuma suka ce a'a ba haka za a yi ba abin da za a yi shine tunda larabawa suna da ƙabilu da yawa a je cikin kowace ƙabila a ɗauko saurayi mai ƙarfi kwaya ɗaya a zo a haɗa wani tim na samari kowace kabila tana da wakili a ciki to waɗannan samarin sai a ba su horo kuma a ba su makamai cikin dare sai su dara, gidansa sai su kashe shi idan suka kashe shi ko da ƙuraishawa sun taso danginsa sun ce za su rama to kaga ba za su iya faɗa da dukkan larabawa ba sai a ce ai kowace kabila da ɗanta a ciki to kun ga sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi kenan to sai Allah ya tona asirin su wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah a daren da suka shirya za su yi wa annabi haka Allah ya masa wahayin ya yi hijira ya bar makka ya bar ya bar makka ya koma madina da haka a daren annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ali ibn abi talib ya gaya masa zan yi tafiya bana nan amma ka kwanta a shimfiɗata kuma idan aka zo nema na da daddare su waɗanda za su zo neman nawa kuma za su zo nema na ne da nufin su kashe ni amma kuma da yawan su iyayensu a waje na suke ajiya ba su aminta da kowa ba a duniya sai ni to da haka ni in nuna musu cewa da gaske mai amana ne mai addinin gaskiya ne ba wasa na zo duniya ba suke wasa idan suka zo in suka neme ni suka rasa ba su kuma kayan su su tafi da su sannan ya je ya gaya wa sayyidina abubakar cewa Allah ya ce mu yi tafiya kuma kai ne abokin tafiya sayyidina abubakar ya ce ya ma'aikin Allah Allah ya kama sunana ya ce kwarai kuwa nana aisha ta ce lokacin ina yarinya ina jin ana cewa ana kukan daɗi amma ban taɓa gani ba sai ranar da naga babana yana kukan daɗi domin ba wani abun bakin ciki ne ya same shi Allah ya turo annabi takanas ta maka zuwa gidan sayyidina abubakar cewa ya zo ya ɗauke shi a matsayin shine abokin tafiya shi Allah ya zaɓan masa sayyidina abubakar mutum ne mai arziki ya wari dabbobi guda biyu lafiyayyu raƙuma ya ɗauki yara waɗanda suka san hanya domin a lokacin tafiya ce ta sahara baka isa kai tafiya ba sai in ka san hanya in ba haka ba kuma sai ka ɗau hayan wanda ya san hanya ma wanda zai nuna ba in ba haka ba sai kai ta galan lawa a cikin sahara ka zo ka mutu da haka na abubakar ya ɗauki hayan yaransa waɗanda suke masa kiwon raƙuma masana hanya ya ce ku mana jagoranci diyarsa asma'u bintu abubakar ya sa a rinka bata abinci tana kai musu domin lokacin da za su fita daga makka sai suka yi fita ta hikima ga hanyar madina nan amma da suka tashi fita sai suka fita ta nan saboda tafiya ce ba ta kwanciyar hankali ba su kafiran makka da suka tashi kawai sai suka bi nan shi ko annabi ya musu dabara ya ɓadda sawu ya bi ta baya kuma da ya fita kafin ya tafiya mai nisa sai ya ɓuya a kogon hira ya tsaya ya kwana biyu uku suka gama neman sa sai da jikinsu ya yi sanyi sannan kuma ya fita ya ƙara tafiya to a wannan zama da suka yi a kogon hira na asma'u ita take zuwa ta kai musu abinci sai dare yayi can sai ta kulla abinci sai ta je ta kai musu to sannan akwai abdullahi ibn uraiqib wani mai yi wa sayyidina abubakar kiwo ne to shi kuma idan asma'u ta tafi da daddare ta je ta kai musu abinci hanyar da ta bi da tafiyar sahara ce za a ga kafar ta ingari ya waye to shi kuma sai ya dako sammako da raƙuma sai ya biyo wajen su kuma sai su baje kafar to haka dai aka shirya tafiyar har daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsira ya isa zuwa garin madina to wannan abin da kafiran maka suka shirya masa shine idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum ku tuna yayin da waɗansu makirai suka shirya su miƙo hannunsu gare ku dan su cutar da ku amma sai Allah ya dakushe hannun ya zama shirin su bai yi ba waɗansu malamai suka ce har ma sun riski annabi sun shirya bari su gama haɗuwa in sun gama haduwa kowa ya zo dare ya daɗa tsalawa sai su shiga gidan sai Allah ya turo musu da bacci da haka manzo Allah ya fito ya tarar da su tuni suna ta sharar bacci kowa ga takobin sa nan a gefe inda shi ya ga dama sai ya dauka ya kakkashe su amma suna ta bacci shine Allah ya ce waja'alna min baini aidihim saddan wa min kalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yusirun manzo Allah ya fita da ya tashi fita ya ɗebi ƙasa ya zuzzuba musu aka mana kifi na kallon ka mai jar koma ƙarshen wulakanci kenan ka zo da nufin kisa kuma bacci ya kwashe ka dan a nuna maka baka isa da kanka ba Allah ne ya isa da kai in bai ga dama ba ba za ka iya komai ba da haka manzo Allah ya fita waɗansu malamai sukan ƙara su ce a'a wannan ayar tana magana ne akan abin da ya faru a lokacin sulhul hudaybiya a lokacin da kafiran makka suka so su cutar da sayyidina usman lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi cikin garin makka cewa ya gaya musu fa mu ba yaƙi muka zo ba mu umara muka zo sai suka kama usman suka rike shi har jita jita ta fara yaduwa cewa ai ma an kashe Usman wanda wannan ya jawo annabi ya ce ai masa mubaya'a duk da ba da shirin yaƙi ya fito ba daga shi sai haraminsa amma in ya tabbata ƙuraishawa sun kashe Usman to sai dai mu kare amma sai mun rama da haka duk suka yi masa mubaya'a mutane sun fito da tafiyar aikin haji ba ko aska a tare da su amma aka ce su fito jihadi su ba da kansu suka yadda sai Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara lalle Allah ya yadda da waɗannan mu'minai domin sun yi bajinta mutumin da ya taho aikin haji jira ake fa ya koma gida da tsaraba amma kuma daga can ya wuce yaki aka ga jarumta ta kai jarumta sai Allah ya ce ya yadda da su kuma duk yan aljanna ne to a wannan lokaci sun so su cutar da Usman din amma Allah ya hana su shine Allah ce humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla su ne waɗanda suka hana ku ku shiga ɗaki mai alfarma suka hana hadayar ku ta shiga inda ake kai abin hadaya sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to ba dan kariyar Allah ba da sun tokaro wa kansu da sun tono tsuliyar dodo domin in sun taɓa usmanu to da sun ji a jikinsu walaula rijalun mu'minuna ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ba daban a cikin garin maka akwai waɗansu muminai da sun yi imani amma suna koya imaninsu ba wallahi da mun baka dama ka yi kata-kata da su amma sai Allah ya hana ka baka taɓa su ba su ma ba su taɓa ka ba shine Allah maɗaukacin sarki ya ce fa kaffa aydiyahum ankum ya kame hannunsu daga gare ku kuma kuma ya kame hannunku ga buransu to da ka dai waɗannan maganganu ga baki ɗayansu kowanne daga ciki idan ka ɗauka za ka ga cewa an yi nufin a cutar da annabi Allah ya kare an yi nufin a cutar da musulmi Allah ya kare me wannan yake nunawa Allah yana lura da annabinsa yana kare annabinsa domin ya ce wallahu ya asimuka minan nasi Allah fa yana kare ka daga mutane baka san makircin da suke shirya ma ba shi ku Allah yana sane da haka yake kare ka kamar yadda yace fa humullah wa huwa samiul alim da sannu Allah zai kare ka daga sharrinsu domin shi mai ji ne ba inda za su shiga su yi magana bai ji ba masani ne ba inda za su kuya su kulla wani makirci bai gansu ba subhanahu wa ta'ala to da dai cikin wannan ayar akwai darasin cewa ubangiji shi ke bawa bayansa na kwarai kariya in kana so ya kare ka kai ma kare shari'arsa kai ma kare addininsa kai ma kare farillan da ya dora maka sai ya kare ka wannan ita ce ka'ida manzo Allah ya ce ihfazillaha yahfazka tsare Allah sai ya tsare ka kiyaye sallah akan lokaci rike gaskiya rike amana bi iyayenka kyautata wa makotanka kaga yadda Allah kai ma zai kare ka duk makircin da za a shirya ba ko ka sani ko baka sani ba sai ya tsallakar da kai domin wannan ita ce ka'idarsa ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka in dai ka kare dokokin Allah to kullun Allah yana goyon ka kullun Allah yana baka kariya kullun Allah yana tsare ka inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla kawanin kafur Allah shike kare muminai Allah baya son dukkan maha'inci baya son dukkan wani kafiri daka idza hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum yayin da waɗansu mutane suka yi nufin su miƙo hannunsu gare ku sai Allah ya kare hannunsu ba su iso gare ku ba wattaqullaha lallai ku ji tsoron Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah kadai mimune ya kamata su dogara domin in ka dogara da wani ba zai iya maka komai ba Allah kadai shine wanda in ka dogara da shi ya isa ya zama abin dogaro wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun don haka ga Allah kaɗai mai nufin neman madogara ya kamata ya dogara ga Allah kaɗai mai imani yake dogaro Allah ka samu cikin masu dogaro gare ka na'am ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل bayan Allah madaukakin sarki ya gama fadar alkawarin da ya rika da muminai al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yace ya ayyuha wadhkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wasaqakum bi sai kuma ya koma magana dangane da alkawarin da ya da Yahudawa sai ce walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il lalle hakika Allah yayi alkawari da banu Isra'ila abinda wannan yake nuna wa kowace al'umma Allah yana da alkawari da ita dangane da mithaqahu allazi wasaqakum bihi da aka yi magana dangane da muminai waɗansu malamai suka ce shine yarjejeniyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da mutane a yayin da suka zo shiga musulunci zai ce da kai ka yi imani da Allah ka yadda ni manzan Allah ne kuma ka yi ji ka yi biyayya cikin abin da kake so da wanda bai maka ba in dai aka ce Allah ya ce to ka sallama to wannan shine alkawarin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rinka yi da dukkan wanda ya zo ya musulunta shi yasa cikin hadisin bukhari da muslim ubada dan samid yake faɗa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sam'i wa ta'a fil makrahi wal manshab واليسر والعسر وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواها عندكم فيه من الله برهان yace mun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a kan cewa mun yarda da Allah zamu yi wa manzo Allah biyayya a cikin halin so da kuma halin ki a cikin lokacin wadata da lokacin talauci kuma ba za mu yi jayayya da shugabanni ba sai dai a lokacin da muka ga kafirci wanda yake kiri da mu zo to a wannan lokaci za mu fito mu faɗakar da su kamar yadda Allah ya ce wa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuka ja in ja da shugabannin ku suka ce kaza kuka ce kaza to a koma zuwa ga littafin Allah a ga me yace a koma zuwa ga manzon Allah cikin hadisai a ga me yace zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine alkhairi kuma shine kyakkyawar makoma da mafita to da ka a wata ayar ubangiji ce wa malakum la tu'minu billahi la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum li tu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin me zai hana ku imani da Allah alhalin ga manzo yana ta kiran ku dan ku imani da ubangijin ku kuma ya riga ya rike alkawari da ku akan haka inda daga sai ku mu'minai ne to da ka wancan shine mithaq wanda Allah ya rika tsakaninsa da mu'minai na wannan al'umma abinda manzo Allah ya rinka gaya wa mutane na sharuɗan musulunci da ka'idojin imani da yadda za a kiyaye dokokin Allah to sai Allah ya ce wala kad akhadna mithaqa bani isra'il haƙiƙa yahudawa ma mun rike alƙawarin su menene alƙawarin yahudawa waɗansu malamai suka ce alkawarin yahudawa ba ɗaya bane ba biyu bane ayoyi sun yi ta magana a kansa wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwa kaga wannan yana daga cikin misaq din su وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وأنا ما ينادك تكن ميثاق نفسه وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وأنا ما ينادك تكن ميثاق نفسه to haka nan malamai suka yi ta kakalo ayoyi da yawa cikin alkur'ani wanda suke magana akan alkawarrukan banu isra'il a wani waje a ce da su su bi iyaye a wani waje a ce kada su kashe junansu a wani waje a ce su riƙi littafin allah hannu bibbiyu a wani waje a ce kada su ɓoye gaskiyar da allah ya faɗa cikin littafinsu wa idza akhadha allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la da ka alƙawuran banu isra'il ba ɗaya bane ba biyu bane ya yi ta magana a kansu duk wani umarni da aka ce musu yana daga cikin alƙawari duk wani hani da aka yi musu yana daga cikin alƙawari da aka Allah ce lallai su ma mun riƙe alƙawari da su wa suna min ya ashara na ƙiban kuma muka tashi na ƙiban gwanayen sanin hanyar tsakanin dutse da dutse minhum daga cikinsu isnai ashar mutum goma sha biyu kalmar naqib malamai suka ce daga annaqabu ne annaqabu shine hanya tsakanin dutse da dutse to lokacin da banu isra'ila suka fito daga ƙasar misra bayan fir'auna ya rarako su sai Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa cewa to yanzu kar ku tsaya a ko ina sai ku tafi sham ku tafi baitul maqdis to tsakanin misra zuwa sham hanyar da za a bi a tafi hanya ce ta dutse to kuma ba kowa ya san hanyar ba dan haka cikin banu isra'ilawa akwai waɗanda suka san hanyar sai annabi musa ya zaɓi mutum goma sha biyu daga cikinsu suka ce daga nan aka samu su sunan naqib daga annaqab masanin hanya tsakanin dutse da dutse ita hanya tsakanin dutse da dutsen ita ce naqabu wanda ya san hanya tsakanin dutse da dutse kuma shi ake kira naqibu to su kuma kabilun banu isra'ila guda goma sha biyu ne ubangiji ya ce wa qatta'nahu musnatai asharata asbatan umama ya'yan annabi yaqub daman su suka haifi yahudawa su kuma su goma sha biyu ne dan haka kowace kabila tana dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin ya'yan annabi yaqub da haka kabilun su goma sha biyu ne kuma wata hikimar ubangiji tsakanin kowace kabila ba ta ga maciji da ƴan uwarta fada suke yi kashe junansu suke yi shi yasa ma lokacin da suka yi fari suka zo suka cewa annabi Musa ka roƙan mana Allah ya bamu ruwan sha da Allah ya tashi ba su ruwan shan sai aka ce annabi Musa ya ɗauki sandarsa ya je ya samu wani dutse ya daka da ya daki dutsen da dutsen ya tashi fashewa sai ya fitar da kan famfo guda goma sha biyu domin an fitar musu da kan famfo ɗaya wajen shan ruwan za su yi ta yaƙi da juna shine wa idh istasqa Musa liqaumihi fa qulna idrib bi asaka al-hajar fanfajarat min husnata asharata aina kada alima kullu unasin mashrabahum to daka annabi Musa duk lokacin da zai yi wani abu da banu Isra'il sai an samu wakilci daga kowace kabila dan in ba haka ba ba kwanciyar hankali babu zaman lafiya to lokacin da Allah ya ce da annabi Musa ya ja banu Isra'ila su tafi ƙasar Sham hanyar ta duwatsu ce kuma akwai abubuwan ban tsoro a hanyar hasali ma kuma yanzu ƙasar Sham akwai waɗansu manyan mutane wanda su zai zo gaba ƙaumin jabbarin wanda bayan fitar banu Isra'ila daga ƙasar Sham su sai suka zo suka zauna a garin asalin Yahudawa a ƙasar Sham suke amma lokacin da ƴan uwan annabi Yusuf suka ɓatar da shi sai aka kawo shi ƙasar Misra to shi kuma annabi yusuf bayan ya gama zaman kurkuku a misra ya samu babban matsayi a misra an masa ministan gona shi kuma sai ce to aje a taso yan uwansa da iyayensa da kowa su dawo ƙasar misra tunda namu ya samu daka daga nan annabi yusuf ya dawo da annabi yaqub da sauran yan uwansa gaba ɗaya izhabu bi qamisi hadha wa alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in da sai suka taho baki ɗaya to wannan shine sanadiyar suka baro sham da suka baro sham kuma suka zo bayan annabi yusuf ya rasu zamani yayi zamani sai kuma fir'auna ya zo a zamanin annabi musa daga nan aka sake kwace mulki daga hannun annabi yusuf da 'yan uwansa mulki ya sake komawa hannun kibdawa 'yan asalin ƙasar misra fir'auna ya ta'azabtar da su ya ta gana musu azaba a ƙarshe dai ya sake korar su to wannan korar tasu da yayi shine Allah ya ce su sake komawa ƙasar su ta asali to ƙasar su ta asali sham bayan sun fita wancan karo na farko to wasu mutane kuma sun je sun gaje kasar su kuma mutanen manyan mutane ne suna da karfi duk da kafirai ne suna ta aikin kafirci to a lokacin da annabi Musa alaihi salam zai koma kasar Sham sai ya zaɓi mutum goma sha biyu cikin kabilun Banu Isra'il sun san hanyar da za a ba a koma kuma ya ce ku je ku yi mana leƙen asiri ku gano yaya garin yake yanzu ta wace kofa ya kamata mu shiga to shine ambaton waɗannan mutum goma sha biyu ya zo a nan ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وبنجي يارك آل كورم بنو إسرائيل تأمرني دي يتيمس دهنها ديتي يتيمس sannan kuma ya zaɓi mutum goma sha biyu daga cikinsu masana sanin hanya da take tsakanin duwatsu bisa ga umarnin da annabi musa ya yi musu don su nuna masa hanya da shi da sauran mutane kuma su je su yi masa duba tare da leƙen asirin yadda ƙasar sham take a wannan lokaci ya kamata a shige ta ubangiji ya ce wa Allahu kuma Allah ya ce da su waɗannan mutum goma sha biyu in a kum ku sani ina tare da ku ma'ana zan taimake ku ko kuma wa Allahu a kum Allah ya ce da dubbanu isra'ilawa ku sani ina tare da ku zan taimake ku amma fa ga ka'idoji ga sharuɗa layin aqamtumus salata in dai kun tsaye da sallah wa ataitumu zakata in dai kuna ba da zakka wa amantum bi rusuli in dai kun yi imani da dukkan manzanni na wa azzartumuhum kuma kun girmama su domin kalmar azzara bi ma'ana azzama domin banu isra'ila suna da al'ada ta cin mutuncin annabawa a baya Allah ya gaya mana sun kashe annabi Isa ko sun yi yunkurin kashe shi ba su kashe shi ba amma tare da haka da suka samu wani suka kashe buga kirji ma suna suke yi suna cewa inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah mu muka kashe annabi isa dan maryam dan aiken allah duk abin da zai faru ya faru to wannan ɗabi'a mummuna ce sai Allah ya ce ku yi imani da manzani kuma ku rinka girmama su kaga duk wanda yake girmama manzo ba zai nemi rayuwarsa da ya kashe shi ba ba zai masa wulakanci ba ba zai ce da shi dan zina ko mahaifiyarsa mazinaciya ce ba kamar yadda su yahudawa suke gaya wa annabi isa da haka sai ya ce la yana qamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum in kun cika waɗannan sharuɗa wa aqaratumullaha qardan hasanan kuka bawa Allah rance rance mai kyau menene bawa Allah rance mai kyau shine ka kashe kuɗinka wajen taimakon addinin sa idan ka kashe kuɗi wajen gina masallaci wajen gina makaranta wajen samarwa da musulmi ruwan da za su sha su yi wanka su yi alwala su yi sallah kamar Allah ka ɗauka ka ba rancen kuɗin in ka bawa Allah rance ka yi riba man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan kasira. wallahu ya yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un wa zai bawa Allah rance rance mai kyau in ya tashi biyan sa ya ninninka masa ninkin baninki mai yawa ka sani fa Allah shike bada kuɗin kuma shike kwacewa ko ka bada rancen ko kar ka bayar idan yayi lokacin kare arzikin ka sai ka kare ko ka bada rancen ko kar bayar idan ya so kai arziki za ka yi amma in kana da hankali in yi maka arziki sai ka yi bace arzikin kafin arzikin ya zo ya wuce domin ba wani arziki mai dawama a duniya in taƙa maka kuɗi idan kuɗin ba su ƙare ba kai za ka ƙare in taƙa maka mulki in bai ƙare ba kai za ka ƙare da ka duk wata dama da Allah ya ba wa mutum ta ɗan wani lokaci ce ba tabbas ba dawwama to da ka Allah ya ce in ka bani rance rance mai kyau ni kuma sai in mayar maka da ninkin ba ninki a lokacin da ka fi kowa bukata a lokacin da kake da buƙatar abin ni kuma sai in ɗauko in baka kuma in ninninka maka to da ka Allah ya ce da banu Isra'il ku ba wa Allah rance rance mai kyau wanda in ya tashi zai ninninka muku ya biya ku da mafi kyawun abin da kuka bashi idan kuka yi haka jawabu sharɗi din na la'in aqamtumus salata har zuwa nan shine la ukaffiranna ankum sayyi'atikum ni kuma zan kankare muku zunubanku wala udkhilannakum jannat zan shigar da ku aljannatai tajri min tahti al-anhar wanda korami suke gudana ta karkashin kasar amma fa man kafara ba'da zalika minkum duk kuma wanda ya kafirce bayan wannan alkawari da nai da ku wa qad dhalla sawa'a sabil haqiqa ya kauce wa turba wacce take ba daidaiciya ma'ana ya sauka daga kan hanya ta daidai to waɗansu malamai suka ce alkawarin da Allah ya rika da banu Isra'ila cikin wannan aya shine waɗannan sharuɗa la'in aqamtumus la'in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum suka ce wannan shine misaqa bani Isra'il da Allah ya faɗa wa laqad akhadha Allahu misaqa bani Isra'il waɗansu kuma suka faɗi waɗancan abubuwan da na faɗa a farko wadansu kuma suka ce a'a alkawarin ba ɗaya bane kowace aya in ta faɗa sai kaga abin da ta faɗa ya sha bamban da na ƴan uwarta a duk ayoyin da muka kawo a baya zaka ga an ce misal kuma in an tashi fassara shi sai a faɗi wani abu na daban wa idza khazna misaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان wa in yatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd kaga wannan duk alkawari ne a cikin sa an ce misak kuma sai aka hau sharhin meye misak din misak din shine la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinin junanku wala juna an fasa ku min ku kada ku fitar da yan uwanku daga gidajensu har izuwa abin da aya ta ambata to haka nan a wata ayar wa idza akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana kaga wannan ma wani abu ne daban can an fara da batun haƙƙin juna nan kuma an fara da batun haƙƙin Allah sallah da kyautatawa iyaye وإذ أخذنا مي ولقد وإذ أخذنا مي ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه nas. kaga wannan ma alkawari ne amma kuma ya shafi malamai masanan cikin su Allah ya ce kada ku boye komai latubayyinunnahu nasi komai ku faɗa wa mutane ko zai musu daɗi ko ba zai musu daɗi ba gaskiya haka take ba yadda za a kace zaka ka faɗi gaskiya kuma kowa ya ji daɗi to kai kuma dan kada wani ya ji daɗi kar ka boye gaskiya dan kada wani ya ji haushi kada ka ki faɗa gaskiya ko da ta kanka ta biyo faɗi kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum ko ta kanka gaskiya ta biyo faɗi idan kai haka ka sauke nauyi ɗaya a wajen Allah amma lokacin da gaskiya ta biyo ta kanka baka faɗa ba ka ɓoye gaskiyar kuma ka yi rashin gaskiya ka ga laifi biyu kenan to da wannan yana daga cikin alkawarukan da aka rika ga banu isra'ilawa amma tare da haka ba su cika ba sai da suka saba sai da suka warware sai da suka ɓoye allazina atainahumul kitaba ya kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa sun san gaskiya suke ɓoye ta to da suka ce nan ma kuma misaqin da aka ambata daban da wayancan abin nufi Allah ya alkawari da su sau daya sun warware sau biyu sun warware sau uku sun warware ko sau dubu kuma za a yi sai sun warware haka Allah ya ce inna sharrad dawabi inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun mafi sharrin bayi a wannan kasa sune ne yahudawa ubangiji yace in za yi alkawari da su sau miliyan sai sun warware mutanen da suka warware alkawarin allah allah yayi magana suka ji amma tare da haka suka ki yadda shi yasa duk wanda wani wani bai yahude zai masa wani alkawari a yau ya yadda wawa ne allah yana mamakin wautarka ubangiji madaukakin sarki yace a ma'una an yi uminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun yanzu wai har kuna daukar yahuda za su yi muku alƙawari su cika mutanen da sun ji maganar Allah yayi magana suka ji kuma suka warware ta to yanzu in kai tunanin ka tsoro za su tsorace ka sama da Allah Allah fa ba sau ɗaya ba sau biyu ba ya dammara su ba sau ɗaya ba sau biyu ba ya kifar da iyayensu sun san wannan a tarihi kai ku sun san ba za ka iya musu haka ba amma tare da haka suka warware alkawarinsa kai kana da wani abin da za ka basu sun san Allah yana da aljanna duk da haka suka warware alkawarinsa to da haka ba sa cika alkawari Allah ya yi alkawari da su sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu gashi nan fal a cikin qur'ani amma ba wanda suka cika to da haka Allah yakan gaya mana alkawurukan da ya da su da warwarewar da suka yi dan ya nuna mana sharrun su kuma ya sanya mana kin yadda da su a cikin zukatanmu sannan na biyu don kuma ya nuna mana munin aikin su karmi koyi da su domin al'umma ce wacce Allah ya ɗaukake ta ya girmama ta ya mutunta ta kamar yadda ayoyi za su ambata a nan gaba amma tare da haka ba su mutunta abin da Allah ya musu ba ba su gode wa Allah ni'imar da ya musu ba duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya musu na su godiya ba su godiya ba sai suka kafirce sai suka butulce da haka dukkan al'ummar da ta yi wa Allah haka kuma ƙarshe irin abin da ya faru ga yahudawa shi zai faru ga ita Allah ya tsine mata ya la'ance ta ya kaskantar da ita duk littattafansa su tsine masa su tsine mata duk annabawansa su washe ta kuma a lahira ƙarshen azaba ta tabbata a kanta da haka Allah ya ce lain in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan law kaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل نعم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكر فذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين حميم وبنجي يتي فبما نقضهم ميثاقهم ساكمكن يوم وروري القوروركن سني muka tsine musu ma'ana makomar mai warware alkawari shine Allah ya tsine masa sakamakon warwarewar yahudawa alkawarin da Allah ya yi da su haka ya ja Allah ya tsine musu ubangiji yace ce waje alna qulubahum qasiya muka sanya zukatansu suka zamo ke kasassu ba su da imani ba su da tausayi akan bukatarsu suna iya kashe bil'adama bila adadin akan bukatarsu suna iya yin komai waje alna kulubahum qasiya mun sa zukatansu sun ke kashe a wata ayar yace thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun ko amma ya'malun ubangiji yace thumma bayan duk tsiyar da kuka yi ne yahudawa kasar kulubukum ya ja zuciyarku ta ke kashe fahiya kal hijarati ta zama tamkar ya duwatsu au ashadda kaswa kai ta ma fi dutse ke kashewa zuciyar ba yahude wajen rashin tausayi ta fi dutse ke kashewa Allah ya ce wa inna minal hijarati domin daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhul anhar akwai wanda ruwa yake fasawa ya fito ta cikin sa ma'ana yakan yi laushi wani lokaci ruwa ya fito dan mutane su sha dan dabbobi su sha dan tsirrai su fito kaga dutse ma ya fi zuciyar ba hude tausayi wa inna minha daga cikin duwatsu lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu hulma akwai wanda yake tsatsagewa ruwa ya fito wa inna minha lama habitu min khashyatillah cikin duwatsu akwai wanda yake dagargajewa saboda tsoron Allah kamar irin dutsen dur sina wanda Allah ya magana da annabi Musa a gefensa falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa karra musa sa'iqa to amma rashin tausayi da rashin imanin ba yahude ya wuce haka zuciyarsa ba ta taushi dangane da musulmi zuciyarsa ba ta laushi dangane da bukatunsa in suka gifto zai iya yin duk abin da ya ga dama zai iya yin duk fasikanci da zalunci da cutar da ya ga dama kila wani ya ce to ai malam yanzu yahudawa suna da kungiyoyin ceton dan adam suna da kaza wannan cuta ce nadi ne a cikin lauje wallahi ba taimako bane ba yo mutum ne ya zo ya sace maka miliyan ɗaya sai ya kawo ma dubu ɗari kuma ya kake dariya wai ya taimake ka yo in ba haka ya bar yaushe zai ya duka kife ka gobe ka ya ɗiba kai masa shiru duk wata ƙasa da kasan za su kai mata taimako ko za su agaje ta sai sun kwashi nata sai kuma su ɗan gutsara mata kayan ku ne ake maido muku da shi kuma shi ma ɗin ba dole bane a maido muku da shi ta hanyar da za ku amfana za a iya maido muku da shi kuma tare da wata cutar da wani makircin a ƙarƙashin ƙasa Allah shi ya halicce su shi ya fi kowa sanin su da haka idan yana baka labari game da su in dai kana son zaman lafiya yi imani da abin da ya gaya maka domin wala yunabbi'uka misul khabir ba wanda zai baka labari ta fuskar ilimi da gwanewa sama da ubangiji subhanahu wataala da kuma adalci za ka ubangiji madaukakin sarki ce fa bima naqadihim mithaqahu yawan warware alkawalin sa ya ja musu la'annahum muka tsine musu wajalna qulubahum qasiya muka sanya zukatan su ke kasar su ba sa tausayi duk wanda ya bi ta kan bukatun su suna iya gamawa da shi suna iya ci masa mutunci suna iya masa wulakanci Allah kadai ke iya ganin bayan su to da ka ubangiji madaukakin sarki ce yuharrifuna alkalima amma wabihi suna musanya zance daga yadda yake malamai suka ce abin da ake nufi da zance a nan shine sifofin annabi da aka ambata cikin attaura duk sun ɓoye sun ƙi su faɗa suna cewa babu batun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin su to kaga wannan canja magana ce daga inda take domin ƙarya ne a cikin attaura akwai albishir da bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bayanin sunansa akwai bayanin sifofinsa da bayanin garin da za a haife shi da garin da zai yi hijira ya koma shi da sahabbansa ubangiji madaukakin sarki ce muhammadu rasulullah na ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud sai ce zalika masaluhum fit tawrati haka sifofin su suke a cikin attaura cewa muhammadu dan aikin Allah ne waɗanda suke tare da shi suna da tausayin junansu suna da masu suna da tsanantawa ga makiyansu da ka gansu zaka ga alamar sujada a goshinsu kuma suna yi ne dan Allah guna fadlan min Allah wa ridwana to amma yahudawa suka ce a'a babu sifofin annabi cikin attaura babu batun manzan Allah a cikin littafin su to wannan shine yuharrifuna al-kalima an mawadihi suna canja zance daga yadda yake su koye su musanya su shafe waɗansu malaman suka ce yuharrifuna al-kalima an mawadihi shine Allah ya ce da su wani wadkhulul baba sujjadan wa qulu hiddatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin amma da suka tashi shiga garin sai suka ce hintatun a madadin hiddatun hakanan in sun zo yi annabi sallama a madadin su ce assalamu alaik sai su ce assamu alaik kalmomi makusantan juna sai su canja su shine yuhadifunul kalma amma wadihi hakanan in sun zo gaban annabi sai su ce ra'ina kalmar ra'ina kuma zagi ce larabawa in suka ce ra'ina suna nufin saurare mu ji mu muna magana to amma su kuma yahudawa a yaran su in aka ce ra'ina zagi ne wawa dolo sai su zo suna gaya wa annabi wannan kaga yuharrifuna al-kalima an mawadihi suna canja kalma daga yadda take ga ma'anarta sai su canja ga yadda ake faɗarta sai su canja ga yadda take sai su shafe su ce babu waɗansu malamai suka ce hatta hukuncin rajamu da yake cikin littafin su domin hatta a cikin attaura bible old testament an ce duk mutumin da ya taɓa aure idan ya yi zina a jefe shi kuma haka yake a cikin qur'ani to sai suka canja wannan hukuncin suka ce su babu kisa a cikin addinin su babu zancen mutum ya yi zina a jefe shi to kaga wannan yana daga cikin tahriful kalima amma wadihi ubangiji ya ce yuharifuna al kalima amma wadihi a wata ayar yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi kamar yadda za ta zo a nan gaba ubangiji ya ce suna caccanja kalmomi daga yadda suke suna canja zancen Allah suna shigar da son zuciyarsu cikin littafin Allah wa nasu hazzan mimma zukkiru bihi kuma suka rabi ko suka kyale aiki da abin da aka tunatar da su da shi kalmar nasu anan malamai suka ce taraku ake nufi domin annisiyanu tana zuwa da ma'ana a tarku nasullaha fa nasiyahum tarakullaha fa tarakahum wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ay wala takunu kallazina tarakullaha ay tarakul amala bi fa tarakahum kada ku zama kamar waɗanda suka yi watsi da shari'ar Allah suka ƙi yin aiki da dokokinsa shi ma sai ya kyale su da kansu sai suka gamu da wahalar rayuwa kuma wahalar lahira tana nan tana jiransu daka annisiyan tana zuwa bi ma'ana attarku suka ce domin ba zai yi kace Allah ya yi mantuwa ba Allah baya mantuwa dan annabi Musa ya ce la ya dillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya batan lissafi baya mantuwa to duk inda aka jingina annisiyanu ga Allah sai dai ta zama attarku ya kyale ka amma ba dan ya manta ka ba dan Allah baya mantuwa daka anan ma suka ce annisiyan bi ma'ana attarku wa nasu hazzan mimma zukkiru bihi suka kyala yin aiki da abin da aka tunatar da su domin waɗannan duk laifuffukan su ne ake faɗa inda mutanen kirki ne sai su zo su gyara amma ina nasu hazzan mimma zukkiru bihi sun kyala yin aiki da kasan da aka tunatar da su na laifuffukan su na su canja su koma yin aiki na daidai Allah ya ce wala tazalu tattali'u ala ka'inatin minhum ba za ka gushe ba kana tsinkaye akan ha'incin su har ƙasa ta nade in dai za ka yi mu'amala da bayahude to sai ka yi ta samun da ha'inci sai ka yi ta samun da yaudara sai ka yi ta samun da ƙarya Allah ya ce da annabi wala zalu ba za ka gushe ba tattali'u kana yin tsinkaye ala kha'inatin minhum bisa ga ha'incin a wata kira'ar ala khiyanatin minhum bisa ga ha'incin su ko ka ce kha'ina ko ka ce khiyana duk ma'anar ɗaya ce ubangiji ya ce illa qalilan minhum yan kaɗan ne daga cikin su ba ba ha'inta ba irin su abdullahi dan salam irin su wahab ibn munabba irin su ka'ab al-ahbari wanda ba su wuce a irge su da yan yatsu ba domin su mafi yawan su fasikai ne yan kaɗan ɗin su ne mutanen kirki minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'maluna da Allah ya ce illa qalilan minhum fa'fu anhum kai dai yafe musu wasfah ka kauda kai gaburan su mana karka damu da su karka kula su inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa waɗansu malamai suka ce wannan yafiyar da Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi domin su ci albarkacin sauran 'yan uwansu ne waɗanda suka yi imani kuma dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar musu da sifar da Allah ya faɗe shi da ita cikin littattafansu domin yana daga cikin sifofin da aka faɗa annabi da su cikin attaura cewa la yujzi'u bis sayyi'ati sayyi'a baya mai da mummuna idan an masa mummuna bal ya afu wa yasfa shi yafiya yake ya kyale to da sai Allah ya ce fa'fu an wasfa yi musu afuwa ka yafe musu yi musu afuwa ka kau da kai waɗansu malamai suka ce wannan ayar ta fa'fu an wasfa an shafe hukuncin ta yanzu saboda me suka ce saboda ayoyi cikin suratul tauba sun nuna a yaƙe su yanzu kan in sun yi a mai da martani قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله wala yadinuna dinal dina min allazina utul kitaba hatta yutul ya an yadin wa hum sagirun ubangiji ya ce ku yaƙi waɗanda ba yi imani da Allah imani da manzon Allah ba ba haramta abin da Allah ya haramta ba sa halatta abin da Allah ya halatta daga cikin waɗanda aka bawa littafi yahudi da nasara har sai sun zo sun ba da jizya hannu da hannu suna makaskanta to da haka waɗansu malamai suka ce waccan aya ta cikin suratul tauba ta shafe fa'fu anhum wasfah amma waɗansu malamai suka ce yo ai suratul ma'ida ita ce karshen surorin da suka sauka duk ayar da ke cikin ta babu wacce aka shafe da haka hukuncin fa'fu anhum masfa har yanzu yana nan shi yasa ibnu eh, kasir yake cewa wasu daga cikin magabata suke cewa ma amalta man asallaha fika misli an tuqi Allah fihi ba ka da wani abu da zaka mai da martani ga wanda ya zalunce ka sama da ka yafe masa ka fi shi riba ka shi nasara suka ce don haka wannan ayat tana nan abinda Allah yake koyar da annabinsa in an cuce ka ka yafe kamar yadda ya ce yace idfa a hiya ahsan as-sayyi'a ga wanda ya maka mummuna kai yi masa kyakkyawa domin ta haka sai ka ribato da yawa daga cikin mabiyansa ko da shi baka ribace shi ba ballanta na shi ma watan wata rana sai ka ribace shi ta hanyar in an maka mummuna ka mayar da kyakkyawa fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid ta haka kake mai da makiyinka ya zama masoyinka amma lokacin da ya maka wauta kai ma kai rama da wauta to sai a kasa gane waye wawa a cikin ku kuma sai ya hana ka yin aikinka na isar da saƙon Allah yin aikinka na fahimtar da wasu domin daman shi abin da yake so ya dakatar da kai ku koma faɗa idan aka koma faɗa to kai kuma baka da aiki domin aikin musulunci baya yiwa sai a zaman lafiya saƙon musulunci baya isuwa sai a kwanciyar hankali da haka sai Allah ya ce kyale su ci gaba da aikinka kada ka maka kula da su abin da suke so kenan ka biye musu ai ta faɗa shikenan kaga ka daina wayar da kan musulmi ka daina wa'azantar da mutane ka daina musuluntar da wanda basu musulunta ba domin yanzu an koma faɗa ana faɗa duk wancan aikin ba zai yi ba to da haka haka Allah madaukakin sarki ya faɗa nan kuma waɗansu malamai suka ce haka ake nufi to amma haƙuri ɗabi'a ce wacce ba kowa ke iya ba sai manya amma haka ake so dai mu koyi haƙuri in an cutar da mu mu haƙuri mu yafe mu mayar da kyakkyawa ga wanda ya mana mummuna wannan ya fi girma a wajen Allah kuma ta wannan hanyar ake samun ɗaukaka ta duniya ko lahira duk wani wanda kaga ya zama babba to da yafi ya zama babba amma mai ramuwar gayya baya zama babba abadan duk wani wanda aka ce maka wane babba ne tambayi rayuwarsa an cutar da shi ya haƙura amma idan ka ce sai ka rama duk wanda ya taɓa ka sai ka biye shi to ba inda za ka da haka Allah madaukakin sarki yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan katsira sai yace wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur kayi hakuri ka yafe ka ji tsoron Allah wannan shi yake jawo maka girma domin wannan shine dabi'a ta manya to amma duk da haka musulunci bai hana ba ga wanda ya ga ba zai hakura ba in an masa ya rama sai dai ya rama gurgurdan yadda aka yi masa فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فجزاء سيئة سيئة مثلها فمن أفا وأصلح فأجره على الله daka inda za ka haƙura ka yafe to sai Allah ya biya ka da mafi kairin sakamako mafi girman ɗaukakar matsayi na'am ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون تصد داما أبنجي يكن بمبن شيطكان يهودا وادكما نصارى wani lokaci yakan haɗe su cikin lafazin ahlul wani lokaci kuma ya bambanta su wani lokaci a ce ahlul kitab ana nufin yahudu kadai wani lokaci ahlul kitab ana nufin nasara kadai wani lokaci kuma a faɗe su ana nufin dukansu to haka nan wani lokaci a ce bani isra'il ana nufin yahudu kadai to su kuma nasara sai a kira su da wani sunan na daban sai a ce da su nasara kaga a farkon ayoyin da muke karantawa wala qad akhadha Allahu mithaqa bani isra'il da yahudawa ake shi yasa yanzu kuma sai aka dawo kan nasara sai Allah ya wa minal ladhina qalu inna nasara ga waɗanda su ma suke cewa su nasara ne akhadna mithaqahum ai mun rike alƙawari da su me alƙawarin nasara shine kada su ce Allah uku ne kada su ce Allah yana da da kada su ce Allah yana da mata kada su bauta wa kowa sai Allah da haka su ma nasara akwai alƙawarin da Allah madaukakin sarki yayi da su da haka yace wa minal ladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum ga waɗanda suke tuciyar su ma nasara ne ai mun riƙe alkawari da su malamai suka ce me yasa Allah ya ce suna cewa su nasara ne shin da gaske ne ko ba da gaske bane kenan domin ka ce wane yana cewa wai shi wane ne to kamar kai kana shakkun ba wanan bane ba kenan da Allah ya ce wa minal ladina qalu inna nasara waɗanda su ma suke cewa su nasara ne akhadna mithaqahum mun yi alkawari da su ma'ana Allah bai yarda da abin da suke faɗa ba kenan malamai suka ce wannan yana nuna nasara ba su kiyaye addinin su na nasaranci ba shi yasa Allah bai yadda da sunan nasaran ma da suke gaya wa kansu ba domin ya ce wani awar ta nifta da uha ma ha alaihim illa ibtiga ridwanillah ma ra'awha haqqa riayatiha su ma sun yi kare kare a cikin addinin su sun yi kirkire kirkire sun yi dade dade ba Allah ya sa su su yi hakan ba kaga kenan tunda sun caccanja addinin sun yi kare kare sun yi karece karece ko sun ce su ma'abuta addinin ne ka iya cewa ƙarya kuke yi shi yasa Allah ya ce suna cewa wai nasara ne alhalin ba su rike nasarancin ba alhalin ba su yi abin da addinin nasarancin ya ce a yi ba alhalin ba su ba abin da annabin nasarancin ya zo da shi sau da kafa ba shine wa minal ladina qalu inna nasara dangane da waɗanda suke tutiyar cewa wai su ma nasara ne akhadna mithaqahum mun rike alkawari da su amma fa nasu hazzan mimma dhukiru bi su ma sai suka kyale aiki da kasan da aka tunatar da su na laifuffukan su cewa kada su bauta wa kowa sai Allah kada su hada shi da kowa kada su ce yana da da kada su ce uku ne kada su ce yana da mata amma duk ba su daina hakan ba nasu hazzan mimma dhukiru bihi sun kyale yin aiki da kasan da aka tuna musu na laifuffukan su ubangiji ya ce fa agaraina bainahumul adawata sakamakon haka muka kunna wutar kiyayya a tsakaninsu sadda ma za ka ɗauka cewa kansu ɗaya ne sun tsiya maɗaurin ki ɗaya ce amma wallahi a faɗa suke da juna ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta babban abin da zai nuna maka haka sai ka ga ga coci kusa da kusa amma wannan ba zai shiga waccan ba sai ya tafi waccan a layi ɗaya sai ka ga coci goma kuma duk sunanta ta kirista inda gaske ne kuma in ka shiga kowace cocin sai ka tarar bai fi layi biyu ba ko ɗaya bisa ukun ta ba su cika ba su haɗu man a ɗaya ba za su iya haɗuwa ba Allah ya ce mu muka haifan musu da haka fa a garaina bainahumul adawa sai muka kunna wutar gaba a tsakaninsu wal bagaba da kin juna amma fa idan suka zo za su yaki musulmi suna iya haɗa baki kuma haɗin baki daban da kuma haɗin kai kansu ba a haɗe yake ba amma bakinsu yana haɗuwa wajen cutar da mu idan za su cuce mu suna iya haɗa baki suna iya yin alliance to ka gane bambancin haɗin baki kuma da haɗin kai bakinsu a haɗe yake amma kansu ba a haɗe yake ba kuma ba zai taɓa haɗuwa ba har Allah ya tashi kiyama a ce duk su daina su dawo kan ɗaya su daina su dawo coci ɗaya kan ɗariƙa ɗaya kan littafi ɗaya ba za su iya ba to da haka Allah ya ce fa agare na bainahum humul adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah mu ban kunna wutar gaba da kiyayya a tsakanin su kuma har tashin alkiyama ba za ta mutu ba wa sawfa yunabbihum Allahu bima kanu yasnaun kuma da sannu Allah zai ba su labari dangane da abin da suke aikatawa a ranar tashin alkiyama na haɗa baki don cutar da al'ummar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma shirya wa musulmi makirci Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan tattawa assalamu alaikum wa rahmatullah da farko muna da tambayoyi masu yawa kwarai da gaske shi yasa ma muka ce kwana biyu a dakatar da rubuta tambayoyi kuma ga lokaci yana ta daɗa karatu mu ba ma son mu tafi da kwantan tambayoyi kamar yadda muka yi a shekarar da ta wuce da haka za mu iya ƙoƙari mu rinka dakatar da karatunmu in ya yiwu zuwa karfe biyar da rabi ko biyar da rabi da minti biyar kamar yadda muka samu damar yin haka a yau insha Allah da mu samu damar ci gaba da amsa tambayoyi har dan mu isa ga cimma dukkan abin da ya zo gare mu na tambayoyi sannan idan allah madaukakin sarki ya kai mu gobe duba zuwa ga cewa akwai ga goman karshe ta tunkaro mu kuma lokaci ne da ake so mutum ya fi himma sama da sauran kwanaki kuma akwai ibada ta sallar dare don haka insha allahu gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu ina ganin a madadin tambayoyi idan muka dakata daga karatu za mu yi bayani akan sallar dare tahajjud shin akwai shi a musulunci ko babu shin ana yi a azumi ko babu shin ana yin jam'i ko ba a yi wannan shine insha Allah bayanin da zamu cika da shi a gobe idan Allah ya kai mu da rai da lafiya ya tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam cinikin bayi da ake yi a wasu ƙasashe na larabawa ya halatta a musulunci eh ya halatta in dai ya tabbata cewa bayin ne ana tunatar da 'yan uwa dangane da gudunmawa da aka saba bayarwa ta ciyarwa a wannan masallaci mai albarka da fatan Allah ya ba da ikon ciyarwa lokaci da ya daɗa wucewa yake daɗa tafiya yake ka yi ƙoƙari ka sa alkhairi na asusun alkhairi cikin aikin alkhairi kafin dama ta wuce maka in ya tabbata cewa bayin ne cinikinsu ba laifi ba sai ce kuma ya halatta mutum ya sayo baiwar ko bawa ya kawo tashi najeriya ba laifi ya halatta sannan ya ce ni ke da fulotai guda uku ɗaya na fara gini a cikinsa shin malam akwai zakka a kansu in akwai ya zan fitar da ita tambaya shine fulotan naka na kasuwanci ne ginawa kake ka yi kasuwanci mana ka gina ka sa 'yan haya ko kwaya kake yi idan na kasuwanci ne akwai zakka a ciki idan ginawa za ka yi ka zauna kai da 'ya'yanka da 'yan uwanka to wannan babu babu zakka a ciki idan na kasuwanci ne yadda za ka yi masa zakka malamai sun yi magana guda biyu wasu suka ce kuɗin da kake karɓa na kasuwancin shi za ka yi zakkar da su waɗansu suka ce a'a za ka kidanya har kima fulotan da kuma kuɗin da ke hannunka sai ka rinka yi musu zakka ma'ana duk lokacin da ka tashi yin zakka cikin abin da za ka irga na kuɗin zakka har da kimar kuɗin fulotin ko kimar kuɗin estate din baki ɗayansa da kuma kuɗin da suke hannunka da haka za ka yi zakkar suka ce za a yi musu zakka ce ta urudu tijara zakkar kayan kasuwanci kamar yanzu mai sufa market duk lokacin da shekara ta kewayo zai yi zakka ai akwai kuɗi a hannunsa wani kuma kaya ne ba za a ce sai ya siyar da kayansa duka ba kuma waɗannan kayan na cikin kanti ba za a ce ba za a yi musu zakka ba sai kuɗin kawai za a yi wa zakka yau me kenan in haka ne ba sai ya bari in shekarar ta kusa kewa ba ya je ya oda ya zama ba kuɗi a hannunsa duk kaya ne tunda kun ce babu zakka a kaya amma dole da kuɗin da ke hannunsa da kayan duk zai haɗa ya irga sai ya rinka yin zakka to kai ma haka wasu malamai suka ce za a yi mai tambaya ta gaba ya ce Allah ya taimaki malam ina son malam ya yi bayani akan bin ɗan shi a sallah kuma idan mutum ya taɓa bin ɗan shi a sallah to malam yaya matsayin sallar tacce ya ce zan sake ko kuma yaya ina jin mun yi magana akan bin sallah ko ƙila tambayarsa ta zo kafin wancan ne ba mu amsa ba sai yanzu saboda tambayoyin suna nan kullum sai dai in dumbuzo in taho da su la'alla takarda ta tsohuwar takarda ce kafin ya ji wancan da haka idan bai ji wancan amsa ba ba mu da bukatar mu maimaita ta yanzu sai dai ya nemi a wani karatu ne ba zan iya tunawa ba amma dai a baya na yi bayani akan bin sallah gaba ɗaya ya ce min domin gaskiya a rashin sani na bi ɗan shi a sallah sai na tambayi malamin mu sai ya ce min sai na sake sallolin kamar malam na manta sallah nawa na yi a bayansa tambayarsa ta biya ce ina so malam ya saka ni cikin addu'a Allah ya bani kaifin fahimta da basira irin ta malam to ban san yanzu har ina da abin da kai zaka ce haka mu dai Allah ya ba mu kaifin basira baki ɗaya da fahimta sai ya ce maganar ƙarshe malam ina aiki a wani waje to yake cewa ina aiki a wani waje amma a wajen aikin kullum burin mutane shine mutum ya yi laifi a kore shi wanda wani aiki ne kana yi kuma so kake a kore ka in haka ne kawai ka kori kanka man ka huta ya ce kuma wanda zai faɗa musu munafurci to shi ne nasu akwai waɗanda an ba su kuɗa maƙudan kuɗi saboda sun kai munafurci ina so malam ya yi musu nasiha saboda wannan halin kuma malam abubuwan sun abubuwa sun sha faruwa mutanen da suka yi ta munafurcin su ma abin ya sha faruwa a kansu ya yi daman haka bahaushe ya ce munafurci dodo yakan ci mai shi hassan albasari ya ce kada ka yarda da wanda zai kawo maka munafurci in ka yarda da shi ka fi shi wauta ya ce domin ka'ida duk wanda ya kawo maka magana wani to fa zai ɗauki taka kuma ya kai wa mai wani man hamila ilaika hamila anka duk wanda ya ɗauko maganar wani ya kawo ma zai iya ɗaukar taka kuma ya kai wani saboda mai in takamar yana son ka ya kawo ma to kana tsammanin kai kaɗai yake so yana son wani fiye da kai in takamar wasu kuɗi ka ba shi mai nauyi to wani zai iya ninka masa naka kuma dan ya ɗauko naka ya kai masa haka mai amfanin munafurci kuma zala ya ce la jannatan nan mamu mai munafurci ba ya shiga aljanna la yadkhulul jannatal qattatu mai munafurci baya shiga aljanna da haka munafurci yana da illa kwarai da gaske Allah ya tsare mu da shi to wannan dai ga takaddun kusan iri ɗaya rubutun ma iri ɗaya nan ba ya ce malam gaskiya ina gane tafsirinka kuma kana tafsiri kamar malam ja'far Allah ya ji kan malam Ja'far amin yace kuma kai ma Allah ya sa ka maka da aljanna amin yace malam gaskiya ina da bukatar addu'a mun yi magana da wani dan uwana akan zai taimaka min ina so malam ya faɗa wa jama'a su saka ni a cikin addu'a da haka mu saka shi a cikin addu'a Allah ya biya masa bukatarsa ta alkhairi da dukkan masu bukata ta alkhairi Allah ya biya mana baki da ya ce malam tambaya ta ta biyu malam ni ne ina sallar magariba sai na samu raka'a biyu to malam da na kawo raka'a ɗaya raka'a ƙarshe sai na karanta fatiha a bayyane malam akwai gyara ko babu akwai gyara domin raka'ar ƙarshe fatiha kaɗai ake kuma a ɓoye tunda ka yi a bayyane a nan sai kayi sujada sujada ƙabali tunda daɗi kai ka ƙara sautin muryarka ka ƙara balin ɗinka to da ka wannan a matsayin ƙari yake a sallah sai kai sujada kabali sujada kabali ita ce sujada da ake kafin a yi sallama to amma yanzu kai ka riga ka wuce da haka sai dai ka kiyaye gaba sallar ka ta yi ba za ba sai ka maimaita ba yace ina so na ji domin saboda gaba to shikenan ka ji saboda gaba ɗin ga yadda za ka yi yace malam menene matsayin kuɗin tsintuwa domin na tsinci kuɗi malam yaya zan yi da shi sai ka yi ciki a tsawon shekara tsawon shekara za ka yi kana cikiya a wannan wajen da ka tsinci kuɗin idan akwai waɗansu mutane masu zama a wajen dindindin to sai ka je ka ba su cikiya ka ce musu na tsinci kuɗi a nan inda kuke zaune ba wai kuɗin za ka ɗauka ka ba su ba domin in wani in kai kana da amana wani bai da amana wani kana ba shi shi kenan magana ta ƙare kuma ba zuwa za ka gaya musu nawa ne kuɗin ba sai ka ce na tsinci kuɗi a cikin jaka mai kama kaza in a jaka ne ka faɗi kalar jakar amma kar ka faɗi adadin kuɗin wasu malamai suka ce ka iya faɗar adadin kuɗin amma ba za ka faɗi yaya suke ba yan biyar biyar ne yan goma goma ne yan hamsin yan ashirin wannan sai ka bari a zuciyarka duk wanda ya zo ya ce shi yayar ya faɗi kamar jakar ya faɗi adadin kuɗin to kuma sai ka kasa biyu to kuma 'yan nawa nawa ne in dai nasa ne zai iya faɗa ko ce yan ashirin ashirin kaza ne yan dubu dubu kaza ne yan goma goma yan biyar biyar yan hamsin yan ɗari biyu to kana jin ya faɗi wannan sai ka ɗauka ka bashi tsawon shekara ai haka idan shekara ta yi ba a samu mai kuɗin ba to malamai suka ce ya halatta kai amfani da su amma a matsayin bashi duk ranar da mai su ya bayyana za ka biya shi wasu ka ce kai sadaka duk ranar da mai su ya bayyana ka biya shi sadaka ta zama taka amma ba za ka yi saurin ci ba har sai ka yi wannan dan annabi ya ce man wajada luqbatan falyarifaha falyu'arrifha sanatan duk wanda ya tsinci tsintuwa to yayi cikiyar ta tsawon shekara daya in dai tsintuwa ce ta abu mai kima mai daraja amma in abu ne mara kima mara daraja malamai suka ce wannan kana iya cin sa kai tsaye wata rana annabi yana tafiya a madina sai ya ga dabino a kasa sai ya tsaya ya ce wa sahabbai laula akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha ba dan ina tsoron wannan dabinan ta yi na zakka bane da na ɗauka na ci suka ce wannan yana nuna in abu bai taka kara ya karya ba in ka tsinta ka iya ci to shi annaba abin da yasa bai ci ba saboda abinci ne kuma ta yi na zakka ne shi kuma baya cin zakka to kai ma in ka tsinci abin da bai taka kara ya karya ba kana iya ci amma matukar abu ne mai kima mai daraja to ba ka ci sai ka yi sanarwa har shekara ɗaya kuma in ka ci ma daga baya mai shi ya zo za ka biya shi allah ya sa mu dace mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum rahmatullah barka da wannan lokaci mai albarka sannan kuma ina yi maka addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara maka basira amin ya ce bayan haka tambaya ta kamar haka malam ina neman ƙarin bayani game da irin manyan mutane masu cewa arne ya fi bahaushe amma kamar wajen kasuwanci amana kai kamar wajen kasuwanci ko aikin ofis a nan ina maka gyara ba arni ya fi bahaushe ba arni ya fi musulmi mu ba magana kabilanci muke ba ba ruwanmu da wani bahaushe ko inyamuri ko ba indiya ko ba ture duk musulmi naka ne duk wanda ba musulmi ba ko tsumburbura ta haife shi ba ruwanka da shi ko akan doran dala ba shi dai tushen binni mu akan muke ko akan doran dala aka yi nakuda sa aka haife shi in arne ne ina ruwanka da shi musulmi shine naka da haka arne ya fi musulmi to duk wanda yake cewa arne ya fi musulmi wannan kuskure ne kuskure ne kwarai da gaske babu inda aka ce musulmi ma'asumi ne ba zai yi kuskure ba kuma ka sani musulmi ya yi uwa uba aiki uwa uba aiki shine yadda da Allah shi yasa arna a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan ce masa ai mun fi ka mu muna kaza kai ba ka yi idan aka samu musulmi yayi wani mistake sai ce to ai mu ba mu haka da haka mun fi ku sai Allah ya ce a kariya kuke yi misali kafaran makka lokacin da annabi ya bayyana su suke wa ka'aba kwalliya su suke kula da ita su suke ciyar da alhazai su suke kaza su suke kaza sai suka ce ai mun fi muhammadu yau mu da mu muke kula da ka'aba mu muke kaza sai Allah ce a ja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidin harami kaman amana billahi wal yawmil akhir yayi musulmi yayi uwa uba wanda ya yarda da Allah gina ka'aba sai ya gagare shi gyara ta sai ya gagare shi ku ko matsalar ku daga ƙasa kuka ɗauko daga sama kuka ɗauko aikin kuma aikin daga ƙasa ya kamata a ɗauko shi imani da Allah shi ya fi komai to ku tunda musulmi ya wannan ya gama komai dan yayi imani da Allah kafiri bai ba ko shaka babu ya fi shi a wajen Allah domin in ma kafiri yayi maka gaskiya to yayi wa Allah ƙarya da ai maka gaskiya da ai wa Allah ƙarya wanne ya fi laifi in musulmi ya ci ka to shi kafiri Allah ya ci amana da a ci amana ka da a ci amana Allah wanda ya fi kuma arne yanayi maka shigo shigo ba zurfi ne don ya kafta maka wata mugunta don ya kabta maka wata cuta za ka iya bawa arne yau amana naira ɗaya bai ci ba saboda ya ɗana maka tarkon gaba zai ci miliyan ɗaya saboda yana so ka yadda da shi ka aminta da shi la'alla ya kwace tattalin arziki daga hannun al'umma ka zuwa tasa domin idan ka ruɗu da wannan fara'ar da yake maka da ragin silai ɗaya ko silai biyar a kasuwanci har ya zama baka siya a wajen dan uwanka siya a wajen sa to kaga kai wa kanka yanzu tattalin arziki ya fita daga hannunka ya fita daga hannun al'umma ka ya koma wajen su kuma kai ka gina su baka sani ba da waccan yaudarar da suke maka ta dariya ɗaya biyu uku hudu kuma kaddara har ne bai cuce ka silai biyar ba amma ya sai bindigar da zai kashe ka shi kuma musulmi ya cuce ka sulai biyar amma bai da wani hidin ajanda a kanka yanzu da Allah wane ne masoyi wane ne maki to duk waɗannan abubuwan ne ba ma ganewa tunda Allah ya ce ba su da amana ka yadda ba su da amana amma za su yi iya dabarar da za su yi su nuna maka suna da amana idan ka yadda da su ka karyata Allah to shikenan ka tafi za zaka ga karshen kindillanci ka ga ranar da gaskiya za ta yi halinta da haka Allah ya ce ba su da amana Allah ya ce ba su da gaskiya amma ba inda Allah daman ya ce mana musulmi ma'asumi ne zai iya yiwa mutum musulmi ne ka samu matsala tare da shi ina aka ce maka dan ya zama musulmi ba zai kuskure ba <coughs> zai iya zamowa musulmi ne ka ba shi amana ya ci ina aka ce maka musulmi ma'asumi ne ba zai ci amana ba amma dai aibi ne ga musulmi kuma ya ci amana aibi ne ga musulmi ya karya shi yasa ma aka ce alamomi ne na rashin cikar imani in kana so imanin ka ya cika ka bar su da haka dai ya'yan uwa masu fadar irin wannan magana su dawo cikin hayyacinsu yaushe ma za ka sanya musulmi da kafiri ma ɗaya ai wannan rashin cikar hankali ne haka Allah ya ce afa alul muslimina kal mujrimin malakum kayfa takum yanzu musulmi da kafiri za ku haɗa wai ma wani irin hankali ne da ku to baya ne taba yiwa musulmi ya zama daidai da kafiri la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun kuma idan ka dauka cewa cikin musulmi an samu ɗaya ya maka kuskure shi yasa sai ka tsani musulmai ka tare a gindin arna to ka sani ba ma haɗi tsakanin adalan musulmi da kuma waɗanda suke nuna su masu gaskiya ne a cikin arna idan ka samu ɗaya cikin arne ya maka gaskiya to 999 makaryata ne amma a cikin musulmi ɗaya ne makaryaci ɗari da casa'in da tara su ne masu gaskiya to ya za a ka haɗa shikenan dan an yi rashin sa'a ka gamu da wancan bara gurbin cikin musulmi ma ba daidai ba sai ka kwandemin ɗinsu duka sai ka dawo ga waɗannan wanda su gabaki ɗaya da a kwandem da haka dai wannan ba gaskiya bane wannan ba daidai bane ba kuma su musulmi waɗanda suke yin haka har su jawo musulunci mummunan suna su ji tsoron Allah ka sani a matsayinka na musulmi duk lokacin da kai kuskure daya ka ci amana sau daya al'ummar ka kake rusawa addinin ka kake rusawa da ka ha'incin musulmi kwaya daya laifin yakan shafi al'umma ne duka ba wai shi kadai ba kuma mu musulmi ma ya ishe mu alfahari har ma idan aka samu ɗaya daga cikin mu yayi ba daidai ba ake jin abin mamaki arna nawa suka yi ba daidai ba wa ya kula su su da man an san duk haka ne to da haka ya kamata mu sani cewa mu kuma musulmi mu shiga hayyacin mu a lokacin da muka yi ba daidai ba sau ɗaya ba daidai ɗinmu ya sha bamban da sauran mutane in kana musulmi kai ba daidai ba to yanzu ka sa a kalli duk musulmi da haka kuma ba haka bane kaga ka jawo musu ka sa a kalli musulunci da haka kuma ba hakan bane yanzu kaga ka ɗau alhaki da haka mu yi kokari iyayen mu mu rinka danne zuciyar mu wajen son zuciya mu sani idan Allah bai bamu abu ba wanda ya isa ya bamu kuma duk abin da baka same shi ta halak ba haram ba za ta yi maka komai ba wallahi duk abin da kuma Allah ya kaddara sai ka same shi wallahi ba sai ka ci haram ba kana zaune za ka samu kayanka ta fuskar halal amma rashin haƙuri ne da ruɗin shaidan da san dole sai ka yi kuɗin yau da gobe kuɗin gaggawa yake sa muke ɗaukan shawarar shaidan muke wa Allah amma manzo Allah ya ce mala'ika jibril ya zo ya gaya mun ba wata rai da za ta mutu sai ta ci duk arzikin da Allah ya ɗiban mata sai ta cika kwanakin da Allah ya ɗiban mata don haka ku bi a sannu gaggawan neman arziki ta ce ba ran da zai mutu bai cinye arzikinsa ba inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa tastakmila ajalaha mala'ika jibril ya zo ya gaya min Allah ya yi rantsuwa ya shirya ya tsara ba mai ran da zai mutu bai ci arzikinsa duka ba duk mutumin da kaga ya mutu to arzikin da aka ɗiba masa zai ci ya gama cin kayansa shi yasa ka ga mutum wani lokaci ɗan gata mai kuɗi yana gadon asibiti an kawo duk kayan alatu an aji amma idan ajalinsa ya yi lokacin arzikinsa ya ƙare buɗe baki ake a sa masa ba zai karɓa ba ko an sa su ya dawo saboda ya gama cin rabansa in ka gama cin arzikinka ka isa ba ka ƙara da ɗigo ɗaya sai ka tafi komin kuɗinka komin talaucinka zaka haka manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku nemi arziki ta hanyar bin Allah ku sani duk abin da ba ku samu ba ta haram ta halal haram ba zai ba ku ba in kai haƙuri abin da ka ci ta haram ɗin ta yi daman naka ne inda ka yi haƙuri zai zo maka ta hanyar halal amma sai shi ɗan ya zuga ka ka kaucewa hanya nakan ne dai ya zo amma yanzu ka ɗau alhaki tunda ka same shi ta hanyar da ba haka aka ce ka bu ba da haka mu ji tsoron Allah ittaqullaha wa ajmilu fi talab wa alamu anna ma inda Allah la yunalu bil haram haka Allah manzo Allah yace ku ji tsoron Allah ku bi sannu sannu ku kyautata wajen neman arziki ku sani abin da ke wajen Allah ba a samun sa ta hanyar haram in dai arziki kake so Allah ya rubuta zaka samu in ka bi ta halaliyar ka zaka samu kuma duk wani ma'aikacin gwamnati da yake sata kuɗin gwamnati wallahi akwai abubuwa nasa na halal wanda in ya tsaya da su za su iya rike rayuwarsa in kuma suka ce da kai ga ka'idojinsu na aiki ga albashi ka ji kai ya bukatar ka tafi albashin ka shi kenan ba za ka iya aikin ba ka aje musu akwai wanda shi zai iya wannan aikin a biya shi wannan albashin kuma ya ɗauki rayuwarsa ga noma nan nawa ne mai kuɗin da yake ta hanyar noma ya samu kuɗinsa ka tafi ƙauyen ku kai noma ga kasuwanci nawa ne masu kuɗi 'yan kasuwa nawa ma'aikatan gwamnati suka fi ka je kai kasuwanci amma ka tsaya dole sai ka yi aikin gwamnati kuma albashin ka ce ba zai ishe ka ba kuma sai ka yi sata me ja haka dole sai ta wannan hanyar Allah ya sa mu gane ya ce malam ina neman ƙarin bayani na sai ce ina hukuncin munafikin da yake haɗa mutane ko yake haɗa mutum da ogansa saboda yana so ya kore shi shi kuma ya maye gurbinsa magana kan munafurci ta wuce magana ta gaba ya ce tambaya ta ƙarshe malam mutum ne yake aiki da ogansa sai irin wannan watan mai albarka ya zo yakan yi ƙoƙarin sayan kayan azumi ya raba wa jama'a shi ogan kenan amma kuma kai da kake tare da shi ya hana ka idan ka ce oga mufa sai ya yi maka alkawari amma ba zai cika ba to ya hukuncin haka duk da cewa ba ajiya ka ba shi ba sai magana ta kare ya tambaya ya ce assalamu alaikum malam shin dan Allah idan mutum ya yi ridda sai daga baya ya gane ya dawo musulunci shi menene hukuncinsa daga ƙarshe daga ƙarshe muna buƙatar a samu addu'a idan mutum ya yi ridda daga baya ya dawo ai ya dawo ko karatu ya sha maimaituwa akan haka Allah ya ce duk wanda ya ridda in dai bai mutu yana kafuri ba to Allah madaukakin sarki zai dawo masa da ayyukansa in ya tuba ya dawo والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا سيتي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا سيتي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا أو تآير wa لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ya tuba ya dawo Allah zai yafe masa kuma zai maido masa da ayyukansa bisa ga zance mafi inganci kai ma har kurakuran da ya yi Allah zai iya musanyawa in tubansa ya yi kyau ya sake ba shi lada mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam ilimi mai amfani amin yace jiya na ji wani malami yana amsa tambayoyi da daddare ya ba da fatawar cewa musulmi ba da dama a ya ce musulunci ya ba da dama ga duk wanda ya biya sadaki a kan mace to yana iya saduwa da ita amma ni ina da fahimtar cewa sai an ɗaura aure shi menene matsayin musulunci akan haka eh haka ne abinda ka fahimta shine daidai magana ce akan baiko shin baiko aure ne ko baiko ba aure bane baiko ba aure bane ba domin waɗanda ka kai wa yarsu kuɗi aka yi engagement engagement ana cewa kuma akwai ranar da za a zo a ɗaura aure to ashe ku tunda ba a daura aure ba ta zama matarka ba kuma ba wani uban da za ka yi engagement da yarsa ya ga ka zo ka kwanta da ita ya kyale ka to kaga in matarka ce dan ya ganka tare da ita zai damu sai dai kawai da kai kawai ya wuce wasa yanzu da an yi maka engagement da mata sai ka mutu za ta ci gadon ka ba a cin gado to shi ku asali duk matar mutum za ta ci gadon sa ita in ta mutu za ka ci gadanta to kaga wannan da yake nuna mana cewa engagement ba aure bane za ka bai ko ba aure bane duk mai fatawar cewa bai ko aure ne gaskiya ya kuskure ba daidai bane ba domin aure yana da ka'idoji bayan ba da sadaki akwai wani abu akwai waliyai akwai shaidu akwai siga matukar waɗannan ba su haɗu ba ba a cewa an yi aure yace menene hukuncin malaman da suke goyon bayan hana auren ya mace sai ta shekara sha takwas la'alla ba su sani ba ne kai kake musu zaton malamai ne amma ta yi ba malamai ba ne ba malin malin ne domin duk wanda ya magana akan abin da bayi da ilimi to ko ka zaci malam ne ba malam ba ne malin malin ne ƙila ba su da ilimi akan wannan kuma suka tsoma baki to kaga sun yi kuskure muna fatan Allah ya yafe mana ya yafe musu in kuma bisa ga ganganci suka yi to za su je su tarar da Allah kuma muna fatan su gane su tuba su janye tambaya ta gaba assalamu alaikum malam menene hukuncin bin masabuki sallah asabuki shine wanda ya samu wani yanki na sallah sallar azhar ake ya samu raka'a biyun karshe kai kuma sai ka shigo shi kuma ya tashi zai ci ko biyunsa sai ka jona da shi wasu malamai sun yi fatawa da haka cewa da sharaɗin in dai kai ma azhar za ka yi idan niyyar ku ɗaya ce sallar ku ɗaya ce zahar kake zahar yake yi mai raka'a hudu mai raka'a hudu bayyana karatu a koya karatu duka koya karatu duka amma suka ce idan isha yake yi kai kuma ka zo za ka yi zahar to ba za ka bi shi ba saboda isha da zahar duk da adadin in su ɗaya ne amma yanayin su ya sha bamban a isha ana bayyana karatu a farko a ɓoye a ƙarshe zahar ko duka ɓoyewa ake yi da haka nan suka ce idan sallah ta sha bamban ko kowa ya tasa shi ya fi amma matuƙar sallah ta yi daidai to ko a iya bi suka ce innamal a'malu bin niyyat shi yana niyya cikowa kai kuma kana niyyar bansa to amma malikiya suka ce dole liman sai ya shiga da niyyar limanci idan liman bai shiga da niyyar limanci ba an ka bi shi ka ba kai sallah ba saboda ai bai kuduri niyya da kai ba bai shiga da kai ba to wannan kuma ba hujja ba ce babu inda aka ce liman sai ya kudiri niyyar limanci wa liman ma lokacin da yake gaba ya san suwa suke bansa sa wani liman ɗin da mutum biyu zai fara sallah amma kan ya idar kuma masallaci ya cika sai ya ce ku sauran ba da ku niyya ba za haka sallah sallata da mutum biyu na shiga kaga ba za a ce haka ba sai ce malam wani surori ake karantawa a raka'a biyu na shafa'i da raka'a ɗaya ta wuturi akwai asar da yawa maganganun sahabbai har da hadisai ma marfu'ai da suke nuna shafa'i da wuturi in mai raka'a uku ce raka'a farko ayi fatiha da sabbi rabbikal a'la raka ta biyu fatiha da kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta uku fatiha da kul huwallahu da falaki da nasi na ta wuturin kenan amma in ka saba wa haka ba kai laifi ba da zaka karanta wasu surorin ba waɗannan ba kai daidai ba laifi kofa a buɗe take shine yace kuma za a iya karanta wasu surorin banda su eh sannan yace malam menene hukuncin zama da ake yi bayan tasowa daga sujada kafin a kawo raka'a ta biyu jalsatul istiraha kenan ko wannan akwai shi a sallah malik ibn al-huwairis hadisin sa yana cikin sahih al-bukhari kitabus sala shi takanas ya tashi daga gidansu da shi da wasu abokansa wajen su ashirin a lokacin annabi bai fi 'yan kwanaki ya bar duniya ba suka je suka ce kawai zuwa muka yi ka ba mu kwas a kan sallah da haka annabi ya ba su kwas kuma suka rinka sa masa ido suna ganin yadda yake tasa sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci sun fahimci yadda yake sallah sai kuma ya ba su umarni gaba ɗaya ce sallu kama ra'aytumuni usalli domin shi ya rawaito wannan hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli kuma shi ya nuna cewa cikin yadda ya ga annabi yana sallah annabi yana zauma idan ya taso daga sujada guda biyu kafin ya taho raka'a ta biyu da haka wannan zaman yana da asali a cikin musulunci malaman fiqh su suke ce da shi zaman hutu to wani sai ya ɗauka haka sunansa yake kuma wani sai ya ɗauka cewa gajiya take haifar da shi tunda an ce zaman hutu ba wani zancen zaman hutu sunan zaman hutu malaman fiqh suka sa masa amma zaman sallah ne yana daga cikin ayyukan sallah ko ka gaji ko baka gaji ba haka za ka yi in kana sallah na fata an fahimta mai tambaya ta gaba ya ce malam na so ka yi min bayani dangane da kace na can da ake ta yi kwanan nan game da cewa mata sai sun kai shekara sha takwas za a yi musu aure wannan ya gabata sai ya ce tambayarsa ta biyu kuma malam ni ne nake kasaru sai na samu ana sallar la'asar sai zan eh, shin zan iya bin raka'a biyun karshe a madadin ƙasarun la'asar nawa a'a in dai ka bi liman mai cika sallah dole ka cika sallah baka cewa tun da liman la'asar yake mai raka a hudu barin bari in ya biyu sai in jona biyu shikenan ni ne kasar a in ka jona dole cikawa ya kama ka dole in an idar sai ka tashi kuma ka ciko raka a hudu yan uwa lokaci ya ja tambayoyin mu dai suna da yawa in Allah madaukakin sarki ya kai mu to to tambayoyi wai an ce shawara abin da yasa tambayoyi suke cinkushewa kuna rubuto su da yawa a hakan ma fa ina gaya muku ina tacewa da yawa akwai tambayoyin da nake ganin ba su dace da wannan waje ba akwai tambayoyin da kuma ba su da amfani duk tambayar da za ta haifar mana da ibada da aiki wannan ita ce mai amfani amma yawancin tambayoyi na kaza kaza wasu labaran duniya wannan bbc ta ishe ka voice of america sun ishe ka nan ba gidan watsa labarai bane ba sai ka je ka ji bbc yadda kowa yake ji in labarai kake so subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi